shi wannan taro ya kamata a yi shi ne ranar talata da ta gabata wanda bisa wani lissafi yake nuna kamar nan ne 25 ga wata ko da kina ji malam kabir ya ce eh, laraba ne amma ga dukkan alamu da yake lissafi yakan dan bambanta to sai zama na a wannan talata din shi ne kaman 25 ga wata shi na katsina din maimakon mu yi shi a 25 din sai muka ce mu jawo shi baya kaɗan sai ya zama ya faɗo ranar asabar nan kuma sai mu zo mu yi shi daidai ashirin da biyar ɗin to muna gama taron ranar asabar wani shekara sai muka samu rashi babba na ɗaya daga cikin masu hidima wa addini a nan markazin katsina ah, sai zama ya rasu to wannan sai ɗauki hankalinmu na kwana kusan uku muna zaman jaje da jimami sai aka ce to a mai da wannan ya zama ranar asabar sai zama kuma lokaci guda akwai wancan program ɗin shi forum din shi kuma a Zaria halarci wancan taro din sannan muka daga Zaria muka nan an saka shi kaman karfe biyu zuwa biyu da rabi to amma dai in kayi tafiya ba kai ke da kanka ba tafiya ce ta mallake ka sai da ta yi da kai to shi kenan kuma dai gashi mun iso dai cikin taimakon Allah mun iso lafiya lau kuma abin hawa lafiya lau ba mu samu matsala ba illa dai hanyoyin Najeriya kamar da aka sani suna nan yadda suke kuma sun taimaka wurin dadewa ba mu iso nan ba to wannan shi ne kawai abin da ya faru to muna ba da hakuri ga wanda suka daɗe suna jira na san kaman pastor habila jiya muna tare da shi a gida jiya ne ko shekaran jiya shekaran jiya ne ya je mun ta'aziyya mun daɗe tare da shi yace zai zo wannan taron kuma na ta tunanin sa na san zai zo tun da wuri ya zauna dan wancan karan ma da muka ce 11 11 goma da rabi ma suna wajen ko lura <clears throat> to makasudi kamar da malam Muhammad Kabir ya faɗa makasudin wannan ah, haɗuwa shine rayar da wannan munasaba wadda za ta sanya a samu kusantar juna tsakankanin mabiya addinin kirista da al'ummar musulmi a daidai wannan lokacin kuma wannan yana daga cikin assignment ko aiki da malam ya ba ainihin matasa matasan gwagwarmayan nan su haɗu da matasan musulmi da matasan kiristoci a samar da abin da ake cema coexisting wato zaman tare zamantakewa mai kyau da fahimtar juna wannan ana buƙatar sa a wannan lokaci a wannan zamani kuma musamman a wannan yankin namu ko a wannan ƙasar da muke zaune inda ƙarancin karatu ba zan ce ban amfani da kalmar jahilci ƙarancin karatu ya dame mu ya dame musulmi ya dame kirista dukkanmu muna da ƙarancin fahimtar addininmu to amma a daidai wannan gaba to akwai bukatan a samu wani dandamali ko wani foro wanda zai haɗa ɓangarorin guda biyu domin tattaunawa da kuma fahimtar juna sai malaya ya cewa munasaban haihuwa annabi isa alaihi salatu wasalam wanda mu muna da rana zaunanniya a cikin watan zulqa'ada 25 gare shi aka haifi annabi isa alaihi salatu wasalam da ma annabi ibrahim alaihi salam wanda shine baban tauhidi ba kiti hiya ahsan kar ku tattauna da ahlul kitabi kiristoci ko yahudawa sai da magana wadda tafi ba wadda ba mai kyau ba wadda tafi kyau wato za ku zaɓi kalmomin da suka fi kyau da su za ku yi magana da su ba kalmomi masu kyau ba wanda suka fi kyau superlatives ake cewa ko yau haka alkur'ani ya gaya mana tun za ku yi magana da kiristoci ko yahudu to ku zaɓi kalmomi masu kyau ku yi magana da su sannan kuma allah ta'ala ya gaya mana cewa su kiristoci su suka fi kusa da musulmi latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu lil qalu inna nasara zaka samu wanda suka fi kyama da kiyayya ga musulmi su ne yahudawa zaka samu wanda suka fi mawadda soyayya ga musulmi su ne kiristoci haka Allah ta'ala gaya mana wala tajida aqrabahum mawaddatan lil na amanu lil ladina qalu inna nasara ذلك بأنهم منهم annahum ورهبانا وأنهم لا يستكبرون باك الله يفدا saboda cikinsu akwai bishop bishop akwai pastor pastor kuma yace ba su da girman kai haka alqur'ani ya faɗa mana la yastakbiru ba su girman kai in kaga kirsa na girman kai ba kirsan bane <laughs> kowa lura ba haka kuma yake cewa dangane da almajiran annabi isa alaihi salatu wasalam yake cewa ah, binnan na fi ƙulubin lalina tabauhu ra'afatan wa rahama mun sanya a cikin zukatan wanda suka bi annabi Isa alaihi salatu wasalam me muka sa ra'afatan wa rahama mun sa tausayi da jin kai a cikin zukatansu in kaga kirista bai jin kai bai jin tausayi ba kirista bane kuma ba mu bai annabi Isa bane alaihi salatu wasallam wannan shine gaskiyar magana a alƙur'ani ne ya faɗa ba ni <laughs> ni ina karanta ina fasara ba ba magana ta ko dai a ciki magana Allah ce muna da dokoki masu yawa wanda suka haɗa mu amma fa kullum ina jaddada mana ina kuma ƙara ƙarfafa mana ba fa maganan a tilasta wani addini Allah bai da a tilasta wani addini ba la ikraha fi din ba a tilasta kata bayyana rushdu min al-ghayb an san bata an san shari'a <clears throat> saboda haka mutum ne da kansa zai yarda na san sultan muhammad al-fatih na turkiya lokacin da daular musulunci ta yi ƙarfi wadda ta mallaki duk duniyan musulmi a cikin duniyar musulmi har da kiristoci na san waɗansu daga albania da kosovo da montenegro da sauran irin waɗannan ƙasashen da suke kawo kases sun shiga musulunci kiristoci ne amma sun bar addinin kiristan sun shiga musulunci amma ba bisa son ransu ba saboda daula ta fi ƙarfinsu gwamnati ta fi ƙarfinsu ba wanda aka tilasta ma amma kowa ya sai ya rena gaskiya sai ga cewa gare ya shiga ya saje da musulmi turan nan sai sarki ya sa aka bada shela aka ce duk wanda yake kirista ne ya shiga musulunci amma hankalinsa bai natsu ba to an masa izini ya fita abin da ya faru kuma kenan sai kiristocin suka ta fita suka koma addinin su na asali har an tambayan ana tambayan shi sarkin aka ce wani hikima ne an samu karuwa mutane sun zo da yawa kuma ka ce su fita sai ce ya eh, haka ne ba ma so mutum ya zo ya rika gaida Allah bisa dole muna son mutum ya zo ya gaida Allah ne bisa yarda sannan ta namu janibi mu musulmi wanda zai shiga masallaci sai yana da wankan janaba to su tun da a addinin su wala Allah babu wannan to bai kamata su zo su shiga ba ya saba ma mun kuma ka'idar addinin mu to saboda mun gani kaga mun yi sabo kenan mun kashin kanmu tunda mun bar ana yin laifin da mun san laifi ne amma yanzu sai kowa ya je haka kuma aka ba kowa dama ya fice wannan kenan ah, wani abu kuma ƙari wanda ta yi wa mutum ya ce wannan ai tsohon tarihi ne sama da shekara 200 ko 300 da suka wuce tsohon tarihi ne ba san wannan ba to ga na kwanan nan ba shekara goma ba yanzu da ya faru lokacin da isis suka mamaye gabas ta tsakiya suna kashe-kashe sun rusa coci-coci da yawa a syria da iraki sun rusa coci-coci da yawa to lokacin da hezbollah wanda su 'yan shi'a ne hezbollah suka samu shiga siriya domin kai gudunmuwa da ɗauki domin ba da kariya ga markadin saida zainab salamullahi alaiha to sun je haggarin kiristan suka ba su kariya aka suka tabbatar da cewa sun kori wayannan mutanen bayan an kori su gari ya zauna lafiya su suka hada kuɗi aka gina coci coci aka dawo da su yadda suke aka ɗora mm, mm, mm, binnan ah, tuta mai cross sannan kuma suka suka raba duty tsakanin su shifting na sojojin Hezbollah 24 hours akwai mutane a coci saboda mutanen su samu damar shiga su ibada su hankali kwanci wannan shine abin da ya faru ina magana fada tsakanin kirista da musulmi in kaga ana fada tsakanin kirista da musulmi to duniya ake rigima ba addini ba siyasa ake rigima ko kafi ne mutane ko na fi ka allocation ko kafi ne mukami ko wani mai kama da haka shi ke haifar da fada sai a juya shi sai a ce addini ba kuma addini ba ne abin da ke faɗan addini shine corset corset shine kai ka amfani da karfe ka maida na kirista ko in yi amfani da karfi maida ka musulmi shine shine shine eh, fadan addini amma fadan Najeriya da wanda muke ji Afirka da fadan siyasa sunansa allura shi yasa ma muka ce mu kiristocin garin mu idan suka ga hayaniya hayya hayya ba fata muke in suka ji hayya hayya to su zo nan markas su kwanciyar su za mu ba su kariya insha Allah har sai matsala ta wuce kaga wannan kenan lokacin da aka yi rigima a zaɓen 2011 a zaria an yi ta yi tsanani an yi kone-kone har ma neman rayuka a nan congo uh, campus da ke nan kusa da su malam a gyalle su galibi kiristoci ne suke a wajen da mazauna da 'yan makaranta baki ɗaya a nan gidan malam suka zo suka samu mafaka malai ba su mafaka har rigima ta lafa. sannan wanda suke ƙauyuka irin su soba da sauransu duk suka samu mafaka a irin wannan wurin makarantu na yan uwa sannan bayan haka nan aka cikin cikin sauki aka maida su mahallansu suka koma gidajensu ba tare da wata matsala ba mun ji daɗi mun gode ma Allah da Allah ya ba mu malami mai sahihiyar fahimta ta addini ai ba shi kaɗai ba ne malam akwai malamai da yawa amma ba haka muka gani ba saka mu muna alfahari kuma muna jin daɗi malam jagoranmu ne kuma ya ɗora mu akan daidai hatta abin da ke gudana a cikin ƙasa na zalunci da sauransu ya gwada mana yadda ake faɗa da zalunci ko lura ba shekara arba'in ba taɓa ɗaukar makami ba ana faɗa da zalunci ne da hujja ta hankali da ilimi da haka ake faɗa da zalunci har a kai shi ƙasa dukkan annabawa haka suka yi duk annabawa da hujja da hankali suka yi isar da sako har suka yi nasara kuma abinda da malam ke tafiya akai kenan to bari in koma da mu baya kaɗan dangane da sha'anin mu'amala tsakanin kirista da musulmi da kuma yadda ya kamata abubuwa su zama a ko'ina ma a cikin wannan al'umma tamu mun san lokacin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya samu kuncin zama zamantakewa a makka aka takura shi aka takura sahabbansa me ya ce ku tafi wurin sarki kirista wanda ba a zalunta kowa a wajensa ma'ana adali kirista ne amma adali ne manzo Allah ya bada wannan shaida din akan sa cewa shi adali ne kuma suka je suka samu karbuwa har ma wata rana akwai wani sarkin wata ƙasa sai yana so ya kawo ma habasha hari sarki hankalinsa ya tashi su kuma ga su baki an ba su mafaka amma kuma ga shi wani zai zo ya rusa ma daular baki da ba su kuma san inda za su ba to aka ce shi Jafar bin Abi Talib ne shugaban tawaga Shi ne jagoranci masarkin sarkin Habasha wanda shi kirista ne yi masa addu'a akan cewa Allah ya bashi nasara ya tsare shi kuma yakin bai zo ba suka samu suka tsira su duka da sarkin da su baki da kuma za Allah bai ce dan me kai haka nan ba za mu ga manzo sallallahu alaihi wa sallama yana da makwabta kiristoci da yahuda kai bilhassil ma abinda manzon Allah ya fara yi shine bayan an je madina bayan ya samu dama ya hijira abinda ya fara yi shine ta'aliful qulub na farko su al'umman musulmin da aka ji su a matsayin baki wannan mutanen madina wannan mutanen maka manzon Allah ya tattara su wuri ɗaya ce ku yan uwantaka mutumin maka da mutumin madina suna yan uwantaka yan uwantakar da ta wuce ta jini tun da yake idan ni mutumin maka ne sai ya zama na mutu to mutumin madina zai gaji dukiyata ko da ko ga 'ya'yana mutumin madina shi kuma mutumin maka zai gaje shi ko da ko ga 'ya'yansa har sai da aya ta zuwa ul arham ba'dhum awla ba'dhum sannan sai aka mai da gado zuwa ga dangi da 'ya'ya wannan alaka aka iya kulla mai karfin gaske daga cikin natija ko sakamakon wannan alaka shine sai sai zamana kenan musulmi sun fahimci wannan alaka da kyau da kyau sai mutum ya kama hannun ɗan uwansa wanda aka haɗa su yan uwantaka sai ya kai shi gidansa sai ya ce masa kaga wayannan mata na ne ko guda biyu ko uku ko hudu kaga wayannan mata na ne zabo wanda kake duba ka ga wacce ce kake so sai ce wannan na zaɓa. sai ce to ke na sake ki sai ta je ta yi idda in ta gama idda sai a ɗaura masa aure saboda shi bai zo da matar shi ba an kwace masa a makka saboda tsabar yan uwantaka ko lura to kuma haka ya tattaro dukkan yahudawa da suke madina banu kainaka da banin nadir duk ya zo da su da sauran kabilunsu aka zauna aka tattauna aka samar da constitution na farko a duniya akan cewa madina garinmu ne Ya yafir ake ce mata lokacin kasar mu ce mu duka ta mu ce da ku da mu ta mu ce saboda haka ah, idan wani abu ya faru na barazana da mu da ku kafaɗa da kafada za mu kare wannan barazana in an gama kare barazana kowa ya koma ya addininsa idan akwai rigima tsakanin bayahude da bayahude to su je babban su haham ake ce masa ya warware musu matsalar su in kuma sun kawo wajen manzo Allah shi kuma sai ya warware musu saboda abin da ke cikin attauran shine cikin alqur'ani din hukuncin da Allah ya tanada da yake cikin attauran shine cikin alqur'ani saboda ka in sun zo wurin ka kaskace imana hukunci sai kai musu in suka zaɓi su yi hukuncin su su yi hukuncin su da kansu kar ka sa musu baki haka aka zauna saboda ka sai zama ga musulmi ga kirsa cikin gari guda kuma suna su suna kai da kawansu sannan za mu ga lokacin da eh, binnan eh, mutanen habasha suka zo mutanen habasha suka zo suka ziyarci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sun zo akwai mutanen najaran su ma sun zo to su mutanen habasha da suka zo su manzo Allah ya ce a aje mashi su a masallaci aka aje mashi su yace ko aje mana su a dukkan su kiristoci ce ko aje mana su a masallaci sai manzo Allah ya shiga gida ya debo abin tabawa da irin su ruwa da sauran duk da bino da abin abinci ake ba bako sai sahabbai suka ce ya rasulullahi bari mu yi maka wannan aiki mu za mu yi aiki ya ce a'a ni zan musu hidima da kaina saboda sun girmama mutanenmu da suka je hijira habasha Wani shi ne abin da ya faru to sai mutanen najaran wayanda suka zo suna cewa suna so su san cikin addinan nan guda biyu da addinin kirista da addinin musulunci wanne ne ya fi ƙarfin hujja da daidai sai suka ce sai suka shirya suka da manya-manyan malamansu suka je suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wa aka sabkar da su a masallaci a wata ya kwana uku suna masallaci su in za su yi ibada sukan kalli baitul maqdis wanda nan ne kamar mahudar rana su musulmi sukan kalli alƙibla sai aka raba masallacin gida biyu musulmi na sallah wajen alƙibla kirista na salla wajen inda rana ke fitowa a masallacin annabi sallallahu alaihi wa yana nan cikin tarihi rubuci har kan yi challenge ahalus sunnatin ce mutum ahalus sunna ne shi ma ya kira kirista masallacin sa <laughs> in shi ma ahalus sunna ne da gaske ko kana jin za su kira wane mutane ya kira to shi kenan ba masallaci ya kira makarantarsa kamar nan inda ka kira ainihin makaranta ce to ya kira kiristoci su zo makarantarsa a zo a yi zumunci in ma ba a yi zumuncin addini ba to a yi zumuncin humanity bashariya 'yan adamtaka annasu indaka ithnani imma akhun laka fi din aw nazir laka fil khalq mutane wurinka kala biyu ne ko dan uwanka na addinin ku daya da shi saboda kuna da haƙoƙa iri daya ko kuma dan uwanka na mutuntaka shi mutum ne kai mutum ne saboda haka yana da haƙi na mutum kamar yadda baka son a ƙwarzani fatanka kar ka ƙwarzani fatansa kamar yadda baka son a cuta a cuta wa danka kar ka cuta wa dansa yadda baka son a kona ka, kar ka kona dukiyarsa wannan shine koyarwar addinin mu na musulunci to wannan mutanen Najran haka suka kwana kusan uku wani lokaci zuwan su na farko radda suka zo da farko har an kai bayan la'asar an tattaunawa suka kawo hujjojinsu cewa annabi isa alaihi salatu wasalam shine annabin karshe kuma addinin da ya zo da shi shine eh, eh, sahihin addini shi kuma ce a'a abin da ya zo da shi shine na ƙarshe kuma addinin da ya zo da ne. haka aka tattauna fa aka tattauna to sai ba a samu matsaya ba aka ce to sai gobe haka har aka kai ga inda aka ce to yanzu abin da za a yi shine gobe da safe mu fita bayan gari ku zo da 'ya'yanku mu zo da 'ya'yanmu ku zo da matanku mu zo da matanmu ku zo da kawukanku mu zo da kawukanmu in muka fita sai mu duk sai mu haɗu sai mu roƙi Allah Allah ta'ala ya bayyanar da mai gaskiya ya bayyanar da wanda baya da gaskiya to wannan sai zaman da gari kamun gari waye sai suka yanke shawaran cewa gaskiya bai kamata a yi wannan ba kamata ya mu karbi zaman tare suka ce to sun karbi zaman tare shikenan kasantuwansu a daula ta musulunci wannan yanzu daular musulunci ce manzo Allah shine shine overall su kuma suna kaman matsayin mabiya ko talakawa a cikin daula to za su ba da wani abu maimakon a ce kowa a ɗora masu yin jihadi ma'ana su zama sojojin musulunci sai aka ce ba sai kun zama sojojin musulunci saboda kamata ku kare abin da ba ku yarda da shi ba amma ku ba da wani abu wanda zai taimaka ma masu karewa sai a ba ku kariya har da ku baki daya ki ne abin da ya faru <laughs> sai zama suna ba da wani abu ana ce masa jizya wanda wannan abun yana taimakawa ne sai a ba da kariya bai daya to a wannan zamani namu akwai bukatar irin wannan fahimta da irin wannan zamantakewa nan ba za mu iya irin wancan ɗari bisa ɗari ba gaskiya magana kenan kamar yadda ce akwai ƙarancin ilimi ta tare da mu to amma